Shafin labarai na niger Diaspora ya ambato shugaban gwamnatin Italiya Paolo Gentiloni da ke bayani a ranar Laraba 13 ga watan nan na Disamba yana cewa kasar Italiya ta dukufa ga shirinta na girke dakaru a nafiyar Afirka. Sannan ya kara da cewa abin zai soma ne da jamhuriyar Nijar inda za a girke Italiyawa kimanin 150 domin horar da sojojin Nijar da ke fama da hare-haren ta'addanci a yanzu haka. Yayin da ɗaya ɓangare za su yi aikin sa ido a kan ɓarauniyar hanyar da baƙin haure ke amfani da ita suna kwarara zuwa Turai. Wannan dai ba shi ne karon farko da gwamnatin Nijar ke amincewa wata ƙasar waje ta jibge dakarunta a ƙasar ba. Dalili kenan da matakin ya janyo aza'ayar tambaya daga wasu 'yan ƙasa. Mala Alkasim Abdurrahman na mai bin didigin siyasar kasashen duniya. Tun gayyatar da aka mashi shugaban ƙasa Nijar ya halarci taron G7 a ƙasar Italiya ake zargin cewa wata magana irin haka ta taso kahin a samu tabbacin ta shekaran jiya. Don lokacin da shi shugaban zauren shawara na Italiya ya hito ya bayyana wannan magana a hukumance bayan Amerika da Faransa da Germany ga italiya kahin ita ma rasha ta, ta kawo nata tunda akwai wasu maganganu irin haka nan wanda ba su rigai suka tabbata ba a hukumance dukkan waɗannan mutanen da suke zawa horar da sojojinmu ne suke wani aiki ne suke na a tabbatar da tsaro wanda ba a ganin sakamakon shi bisa wa'anda ka'idodi ne suke zamna a cikin kasashen mu suke biya na haya mu na ƙasa me suke biya na unhwani da sararin samaniya. Bisa tsarin dokokin ƙasar Italiya, 'yan majalisar dokoki da takwarorinsu na majalisar dattijai ne ke da maganar ƙarshe wajen aikewa da dakaru zuwa wata ƙasar waje ko kuma akasin haka. saboda haka paulo gentiloni ke sa ran majalisun biyu za su yi muhawara a kan wannan batu a ranar talatin ga watan nan na disamba to amma musa tangari na alternative espace citoyen na cewa to me yasa nan in wani gwamnati ya tashi ya ce zai ba su dama su zo ba tare da an biyo kan mai abin ba kenan wakilan jama'a za su amince da haka ai sun san kamar mutum ne sai da ma kayan sata kuma ka saya to shine suke nan suke yi tunda an san wannan duka yarjejeniyar da suke tare da gwamnati kamar suna sayan kayan sata ne ba bi kaya ida ba wajen basu kenan saboda wannan su a saye suke ta kowane hanya in ma za a kauce ma dokoki a shirye suke su yi duk abin da za a yi na a hana mutane su zo wajensu. a wata hira da muka yi da shi a game da yadda wasu 'yan nijar ke korafi a kan batun jibge dakarun kasashen yammacin duniya a wannan kasa ministan tsaro kalla mutari ya ce duk ƙasar da ke iya kama mana mu yaƙi maƙiyan ƙasanmu kowace ƙasa ce muna mata barka da zuwa ta kama mana in mun ƙare lokacin da mun ka ƙare ba mu huskanta wata barazana in mutum ya ga askaran wata ƙasa nan suna zaman banza ko suna gallaza mutanen mu shi mana. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.